a halin da ake ciki yanzu an tabbatar da mutane saba'in da suka kamu da cutar mashako ko dubteriya a ƙananan hukumomi da dama da ke arewacin Nijar inda cutar ta yi sanadiyar mutuwar mutum bakwai mafi yawa waɗanda suka kamu da cutar yara ne da kuma tsofaffi jihar Agadez na daga cikin jihohin Nijar da cutar ta fi kamari inda tuni hukumomin kiwon lafiya suka ɗauki dukkan matakan dakile bazuwarta ta hanyar ba da maganin rigakafin cutar a yankunan da aka samu bullarta Hamisu Mamman Lawali jami'i ne a ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Agadez da ke arewacin Nijar mun samu mutum saba'in da suka kamu da rashin lafiyar wannan kuma mutum bakwai sun riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu to a dukkan alamu da yadda muke gani ana ganin kan gadan abin kan matakan da muke dauka ana ci gaba da ba ma duk wanda ya zo rashin lafiya ana ba shi magani kuma kyauta kuma muna ci gaba da wayar da kai kuma muna ƙara bincike na kwakwaf bisa kan ina aka kwana kuma ya ne abin yake gudana don saboda kal a samu matsala ta ta yi kamari. Tuni aka kafa kwamitin da ke tattaunawa kan yadda za a shawo kan cutar inda aka kafa wani tsari na yi wa mutane gwaji domin gano cutar in ji dr yusha'u da ke zaman shugaban ƙananan asibitoci a agadas akwai tsari da ake ɗauka na prelevama kamar rashin lahiya in ana so a gano ita ce da sai an yi ɗoki ka abin cikin makogoro ne ake kankara sai an nasa a kai shi ma an samu kayayyakin deja a jeske an kai an kai ma kowane gidan likita kankana daga mutum ya zo da a buɗe ake alika a gani cikin makoshin shi don an gani akwai sai a dan kankara a sa aika hayya mai a binciko a gani hukumomin dai sun ce ta hanyar wayar da ka al'umma wajen zuwa asibitoci ne zai iya magance ba wai mashako ba har da ma wasu cututtukan bisa kan zuwa gidan likita da maza saboda in ciwo aka je da wuri sai ka ga magani nan da nan an samu kan gadan eh, abun abu bai ɓaci ba nan da nan eh, za a maka magani kuma nan da nan nan sai kaga mutum ya tashi bai musamman ma kuma a kiyaye tsayawa a gida a ringa siyo magani a shago ko a tebur a tahi gidan likita zuwa gidan likita shine mataki mafi inganci in ana so a ciwo kan ita wannan rashin lafiya hukumomin kiwon lafiya sun buƙaci ga jama'a da su sanya ido sosai tare da kai rahoton duk wanda aka ga alamun cutar a tattare da shi domin ɗaukar matakin da ya dace na gaggawa hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger